tun kafin tafiya ta nisa sabuwar jam'iyyar adawa ta apc a jihar kaduna ta tsumbula cikin rikicin shugabanci wanda ya tsaga ta zuwa gida biyu ita dai wannan rikita-rikitar siyasa a jam'iyyar ta apc ta taso ne biyo bayan naɗa daftakin babu ahmad da wasu mutane guda biyu a matsayin shugaba sakatare da ma'ajin jam'iyyar a jihar kaduna matakin da wasu 'ya'yan jam'iyyar suka ce san ba za ta taɓa saɓuwa ba Mista mataimaki Tom yashi ɗaya ne daga cikin masu ƙorafin cewa akwai buƙatar sake sabon salo a sabuwar jam'iyyar a jihar Kaduna. In muka tuna 'yan kwanakin baya an naɗa shugabanni na APC na Riko wanda suke har abin ya kawo gadandami mutane da yawa ma wanda suke suna da hakki a cikin wayannan tsare-tsare suka nuna rashin gamsuwarsu da irin shugabannin da aka gabatar to idan ko ya zamana cewa arsashin wannan jam'iyya ba a kafa ta a kan karɓaɓɓiyar tushe na yadda mutane za su yi na'am da ita ba to in ba mai da hankali ba sai a koma gidan jiya. Shi ma Malam Shu'aibu Lili ɗaya ne daga cikin 'ya'yan tsohuwar jam'iyyar CPC da ta narke zuwa sabuwar jam'iyyar APC a jihar ta Kaduna. kuma ya ce su an riga an sha su sun warke tun a tsohuwar jam'iyyarsu ta CPC da ta narke zuwa sabuwar jam'iyyar ta APC saboda haka yunkurin da ake yanzu ba zai yi wa jam'iyyar kyau ba. Har yanzu dafin siyasa bai gama fita jikinmu ba saboda an yi mana wannan a ah, jam'iyyar CPC. har yanzu bai gama fita daga jikinmu ba don haka idan aka zuwa apc wanda miliyoyin jama'ar najeriya na suke ganin cewa yanzu sauki ya zo musu yanzu maganin eh, marasa adalci ya zo musu kuma a ce an fara yin irin waɗannan abubuwa in aka ce irin wannan tana faruwa a kaduna to kaga al'amari ya ɓaci kenan ba ma a jihar kaɗai ba har a sauran wurare a ƙasar nan sai dai shugaban kwamitin rikon jam'iyyar ta apc a jihar kaduna dr hakim babu ahmad ya ce masu korafin mafa ba su da wani hurumi na tsoma baki a harkokin jam'iyyar ta apc tom dai mu a sannan mu fitacce ne na ɗan prp baya cikin jam'iyyoyi guda uku da suka haɗu suka zama apc saboda haka ba ɗan apc ba ne amma kila makinan da yake sa mana kila yana ganin ko yana da wata hujja wanda ba mu sani ba amma yanzu mun sa cigiya don Allah idan akwai wani chairman na ward ko wani dan jam'iyya na APC ko makwabcin shi ko abokin shi wanda ya san inda ya je ya rijista to da Allah zo a gaya mana don mu ba mu san ton ba a APC ba mu san shi a ACN ba mu san shi a CPC ba mu san shi a ANPP ba wannan katsalandan ne kaman kuna zaune a cikin gida ne kawai mutum ya faɗo muku ya ce shi gidansu ne kaga ka tambaya to in ba ku san shi ba kwa ce to wani daki ne ka fito wanda kuma ba dan jam'iyya ba ne ba da bakin da zai bai da iko da zai samu na baki a matsalolin na jam'iyya ko da ba mu daidai ba balle kuma ba mu laifin komai ba bai taba zuwa taron mu ba bai taba zuwa ba kuma ba dan ba a gayyace shi ba saboda baya cikin parties din da suka haɗu suka kafa APC Isa Lawal Ikara muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya